الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba goma ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu daya da dari uku dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah ya saka mai da alkhairi maruku ji wata hikima da ya sa a nan malam yake cewa a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a sau waɗannan shi'an sun fi kowace shi'a yawa a duniya ita wannan shi'ar tana da gwamnati mai karfi a duniya littattafan wannan shi'an su ne suka yada ko'ina sannan ita wannan shi'an ita ce a najeriya ita ce a iran ita ce a mafi yawanci to aƙidin da muke karantawa mu ce kaza a nan mu ce kaza aƙidin su zagzaki ne an gane da duk waɗannan da suke ƙaryen yanzu cewa ai su ba ruwansa da zazzaki ƙarya ne ta ƙiya duk tafiyansu ɗaya sai dai kawai in sun ce suna da matsala na leadership domin yadda an gane wannan amma ƙidan uwarta ɗaya ubanta ɗaya kuma manufan da shi wannan yake ne manufansu su ma sau dama tarihin shi abin da ya nuna kenan domin tun san da oga kwata-kwata nasu abdullahi dan ubayi dan salon eh, abdullahi dan saba ya gina abin da ya gina haka abin da yake ta tafiya na haifar da fitina da hautsini tsakanin al'umma da lalata addini da gurbata shi ina son duk waɗannan abubuwan da nake yau nana ta muku su kakku ɗauke su a matsayin maimai so nake zauna a tunaninka kamar yadda hausan da kake ko yaren da kake zauna a tunaninka ta yadda diyan yadda bayani ya tashi za zaka wa wanda kake ma bayani wannan fa shine madaran aƙidin mutanen nan in sun ce a'a sai mu ce da kai da malaman kawai ke gaba kuma ni za ka yi matakiyar za ka iya samun ba ƙauyen da waɗannan abubuwan bai kai a gaya mashi ba bai kai a gaya mashi ana tafi a hankali ne za a gaya mashi kuma za ga 'yan bida tistalan yada bida su iri ɗaya ce farko al'amari abinda za su gaya ma mutane za su yi daban idan abin ya kai tsakiya kuma sai a gaba eh, abin ya canza in ya ta san kai karshe sai ga yana ta cancanzawa ahalu suna ne yadda suke abinsu tun farko har ƙarshe haka za gan su iri da Allah shi kyauta to yau za mu tashi tambaya ta goma mala yake cewa ta'ammulu ma'akum na ko nu'ammilu ma'akum nu'ammilu minkum mala ce nu'ammil muna bukata minkum daga wajenku kafarallahu lakum Allah ya gafarta muku aga uslubul azma ne mala ya amfani da shi yana son ya koya maka in za ka yi magana da ka ko wani babba karka ce ina son kaiman sai ka ce alaga tumala ina son kaiman gano wannan girmamawa ce kamar allah in ya tashi abu sai ce na hannu mu ba zai ce ni ba in za a magana da wani mai daraja ba za a ce kai ba sai a ce mai ku shi ne ce nu'ammilu minkum ala gafata malam muna bukata daga wajen ku allahu lakum Allah ya gafarta muku talhisan mu'taqadi shiyukh shi'a ku dan takaita mana bayani a dunkula na wannan aƙida na yan shi'a haula wujudi tahrif wa kusi wa ziyada fil qur'an ƙarƙashin wannan muguwar aƙida tasu da cewa wai an samar da canje-canje da rage-rage da kare-kare a cikin alkur'ani to abin da muke so wata malam wannan bayani na bayan mun ji mun gamsu amma ya yi tsawo a dunkule mana bayanin waje daya abin da muke so ke. kun ga abin da malam ya ce yi, yanzu anan ba maimaitawa mu yi ba ko wasu abubuwan da ba faɗi a baya ba amma wajen takaita aka ji an faɗe su sannan dan a koya maka in za ku tattauna da wani ɗan shi'a ku. to ka san irin maganganun da za ka yi ka san lokacin da kuke da shi kar ya zama an baka minti goma sha biyar an ba shi minti goma sha biyar ka zauna kai ta karanto abubuwa kafin ka kai mahallin hidin sha biyar ɗin ta ciki an gani za a koyar da kai ya ake takaita magana inda magana zai ba da fa'ida an gani na ji wani mukabala da aka yi da wani ɗan shi'a da wasu ahalus sunna dan an sai ya tambaye ahalus sunnan cewa bayan annabi waye khalifa eh na tambaye ku bayan annabi waye khalifa haka yi kamata kawai ahalus sunna ya gaya mashi abubakar ne sai ya shuru jimi zai ce next sai ahalus sunnan kosawa ya bayani zai ce a cikin littafinku waje kaza waje kaza ku kaza kuka ce ya ba shi ansa duk da ya gama sai ɗin shi ya ce kai ba fa abin nan tambaye ka ke nan ba wane ne khalifa bayan annabi ji ne yadda ka san a ce yanzu ake kawai shige cikin kasa ɗin ci abubakar ne an ba da ansa ko ba bayar ba kaga a ce sai ka shiru ka ce na baka ansa in ya ce ya aka yi abubakar ya zama khalifa sai ce ai haka aka yi dalili na ko na ce shine fatima ne lokacin da ta tashi neman gadanta sai ta tafi gidan khalifa ta ce ba ta inda ali ne khalifa yana ɗaki za ci cito ba ni A gane amma ta san mijinta ba khalifa ba ne ita fatima ta sani sai ta tafi wajen khalifa in ko yanzu ba ka yi da khalifancin abubakar ba to daidai yake da ƙin yadda da fatimatu zahara in ga kuskurantar da wanda yake ganin abubakar shine khalifa to kana kuskurantar da fahimtar Fatima fatimata zahara gare reni ya shiga tsakanin kai da ita nan dama an gaya mana baku kaunan fatima domin gashi abin da ta yadda da shi jama'a kun ji yana kokarin zai musa mun gano wannan da kyau ku to sai ga yanzu madadin ya ƙara tambaya na gaba madadin ya ƙara barazana yanzu ka aje shi a mawkifu difa yanzu dole ya kokarin nemo makaman kare kanshi a'a ni ho ban ce ban yadda ba kace a'a to yanzu kana da ja ai Fatima ta yadda Abubakar khalifa ne yanzu kai kai da khalifa ne jama'a ya bada ansa kowa ya ji kai kai da khalifa ne kuma ka rantsi kai da ba ta kiya ba <laughs> kun gano wannan da kyau ku ka so da dama annabi yayi wani hadisi mutane ba sa fahimta da yace la tatamannu liqa al aduwi kakku gorin haduwa da makiya wasallallahu al karkai gurin waiwa ne ka zo mi mukabala an ka isa kai ka san abin da zai faɗa ka san ka san abin da zai zo da shi eh amma fa in ka san baka shirya ba ko tun wurkar ka nema amma abin ya faɗo to ka nemi taimakon Allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wanda ustaza a garin nan shi ɗan ɗariƙa ne mashirmanci kawai ya je ka karanto wasu maganganu a tarihi wanda ya kasa haɗa gabansu da bayansu yana bi masallatan ahalus sunna wajen malaman ahalus sunna akan cewa a zo a haɗu a haɗa masallaci a rika sallah tsakanin ahalus sunna da 'yan bida'a kun saboda misali ɗaya da yake kawowa gashi ibn hajarin ya kawo a cikin littafin shi ɗaya daga cikin takadare wanda har ya yi da'awan shi annabi ne ƙarshe ya yi da'awan shi allah ne muktar ibn abi ubaid as-sakafi kuma ga sahabbai na bin shi sallah a haka ya gigita mutane cikin zari fa da wannan fa har ya samu wasu daga cikin ustazai ahlus sunna suna raka shi yana yada wannan batan kuma ana goyon bayan shi akan batan to daga cikin waɗanda ake ganin in sun ansa wannan kira nashi to kiran zai samu ta goma shi aka ce da ni ciki yawan ko kafa ya taho waje na siyar rashin sa'a ni na san muhtar ibn abi ubaid as-sakafi kuma na san tarihin wajen duka sau da in mutum bai goge a tarihi ba da awa ma wahala sai taimishi na gaya maka yana zo ya kawo wannan abin sai ce kunan dukun yadda don in gane suna da saiti ko wawaye ne mun gano wannan kasan shi dan wawawan lokaci idan shi rufewa yake ya ta yin abubuwa ya kasa ganewa har a waye gari wawa ya zo saka cikin wauta saboda shi ma wawa ne yana sanya wawo shi abin da ba nashi ba gano suka ce wala su sun yadda sun gamsu har ma sun fara bin yan dariƙa sallah na cewa sha Allah ya ce amma ni ha mutu ba zan bugu a malan ka ji bayanan na ce to in ji ya kawo bayanan duka da ya gama sai in ce amma ku shashashe ne da ya kawo muku wannan photocopy yake ta muku kun koma cikin littattafan kun duba suka ce a to ya mun yadda da shi ce to ni kuma ban yadda da shi ba sai in ce photocopy da kike karanta ban in karanta da kaina sai ce a ah, aika idan ce to karya kake to barin maka bayani da ka inda ba ka ban karanta ba na ce muhtar ibn abi ubai tabi'i ne ba sahabi ba ne a zangon shi na farko na rayuwan shi mutumin kirki ne yana tare da sahabbai har ya auri 'yan na kanwon sayidina umar ko suka ce 'yar kanin shi ne ya aura ana nan a mutumin kirki yake har umar ko usman masu sun nada shi mukami ya rike wani gari to bayan rasuwan sahabbai usman ma an kashe shi alama an kashe shi har zuwa shekara ta 61 bayan hijira da aka kashe sayyidina husaini abubuwa suka rincaɓe abubuwa suka ƙara lalacewa muhtar sai ya fusata sai ya tafi kufa ya tattara mutane da ninyan cewa za su aji a kwato jinin husaini ga waɗanda suka kashe shi ya rika bin duk wanda ake zargi na kashewa to jama'a sai suka taru a bayan shi da yawa mun gano wannan da kyau ko sai giyin mulki ta motso ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka sa akwai giyin mulkin da za ta motso ka ka ji kana zabara kana zabara to akwai zaburan da in kai ka yi a hankali don za ka zaburo abin da zai haifar maka da matsala an gane wannan da kyau ku yanzu misali idan shugaban karamar hukuma yana jin giyan mulki na zaburo mai ya kamata ya zabura a kan gwamnan jiha haka sha <laughs> mamaki wallahi to kawai abuktar sai ya rika cewa wai ana mai wahayi abin da nake wahayi ne daga nan kawai sai ya bata sai ya koma ya da awon annabta daga nan ya bata ya da awon me allantaka na ce shin sanda sabai suka biye sallah a wancan lokacin da yake mutumin kirki ne ko ko a lokacin da ya lalace ya kafarta yanzu sai ya shuru ya yi sakaci sai na fif na fisge fotokobin da ke hannun shi sai na ba ɗaya daga cikin waɗannan 'yan wawan na wancan lokacin ba na wannan lokacin ba domin sun zo su wawo shi kafin ahalus sunna ne ce karanta da ya karanta sai ga bayanan da nake karantawa a ciki nan suka koma daban-daban kowa ya hau mashin ɗin shi na ka aka lalata wa'azin nashi da yake har yau bai ƙara tasowa ba har yau kuma wannan abin ina tunanin mun yi shi wajen 2001 ko 2002 amma mutane su ƙi abin da ya to a nan talhisin matsalan ne za a yi mana a nan yadda kaga dogon katuna wajen shafi 20 fannin amma kalli yadda na taƙaita maka shi a ƙasa da minti goma to haka ne za a yi mana talhisin wancan abin da muke kusan kwana goma yau muna karantawa to za a makalle maka shi a ture maka shi a cikin wannan bayanin amma sai Allah kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum